Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ƙazanta ko kuma rashin tsafta su ne manyan abubuwan da suke haddasa kamuwa da cututtuka iri-iri. A saboda haka filin zai dubi muhimmancin yawaita wanke hannu kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana sai a biyo mu a hankali. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin. An dai san cewa ƙazanta da rashin tsafta su ne suke kan gaba wajen haddasa kamuwa da cututtuka. Kuma galibi mutane suna yi wa yawaita wanke hannu ɗaukar sakainar kashi. A saboda haka ne muka gayyato da Murnan ƙwanarre akan cututtukan da suke saurin yaduwa wanda ya yi ilimi mai zurfi ta wannan fanni ko kuma akan waɗannan cututtuka da ke saurin yaduwa na jami'ar pittsburgh na amurka domin ya mana bayani akan muhimmancin yawaita wanke hannu To, kasan muna batu ana batun cewa ƙazanta ƙazanta su ne duk ƙazanta ne ke haddasa duk kusan za a ce dukkan cututtuka ma da ke addaban mutane. To, muna da wata al'ada kuma kasan yaro duk abin da ka koya mashi ko kuma ya taso ya ga kana yi shi zai yi. Mutanenmu ba kasafai muke wanke hannunmu a yaushe ba. Me za ka faɗi game da yawaita wanke hannu? kamar yadda muka bayani akan tsafta dama inda akwai inda tsafta aka fi buƙatar ta shine tsaftar hannu duk inda mutum bai wanke hannunsa ba to fa duk abin da ka je ka taba in mutum ya je ba gida ko ya je ba haya ko wani abu to fa duk inda ka je ka ci abin ka zo ka ci abinci ko kai wata harka to wannan duk abin da kai yake na bayan gidan nan zai dawo ya shige cikin cikinka in ka zo ka mutum ya ɗebi ruwa ko ya ɗebi abinci ya ce to wannan ragowar bayan gidan nan ko kai ba ka ganin shi a haka a zahiri a da akwai alamunsa da ragowarsa wanda ɗan wannan abin da ba ka gani idan ya shiga abincin mutum ko ya shiga ruwan da zai sha ya isa ya kawo masa illa ya isa kuma in ka je ko ka taɓa wani ka ɗauki yaro ka gaisa da mutum shi ma ka shafa masa wannan cuta hmm. saboda haka wanke hannu shine babban wato an akwai bayani da aka yi aka ce babban an ba a duk duniya a duk wani tsari na lafiya babu wanda yake da babban tasiri fiye da duk magani duk wata allura duk wani rigakafi da duk wani asibiti da za a gina wanke hannu tasirin da zai da mutane za su tsaya su dage akan wanke hannu sai ya fi tasirin kowane magani da za a sha da kuma wani tsari na lafiya ko na rigakafi da za a kawo saboda muhimmancinsa. wanke hannu ba karamin mahimmanci ne da shi ba wajen tsaye da yaduwar cuta. To, a da yaushe akan ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira a Dr. Mustapha Manar ko akwai wani ƙarin bayani da zaka mana? To, shi ne ai kin gama magana tunda aka tunda dai dama tsari irin wannan shi ne ranar banɗaki ta duniya da aka ware ta an ware ta ne dama don a tattauna a fito da wannan matsala kuma kowa ya je unguwarsa ko majalisarsu ko gidansa a tattauna yadda za a samu yadda za a inganta harkar tsafta tsaftar muhalli da tsaftar hannu da tsaftar gida da kuma Allah ya kara mana lafiya. To amin sun ma'amu mun gode kuma kwarai da wannan bayani da kai. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Madalla yanzu kuma sai amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lahiya. Ana lafiya hajiya. Yau wannan fili za mu fara ne da tambayar Aminu Abdu. To. Ya ce me yasa ne idan ya ci wai zogala sai jikinsa ya ta ƙaiƙayi. kuma idan ya sosa sai jini ya rika fita daga jikinsa. To inda ya ji zogale jikin na kakke to jikinsa zogalen bai dace da jikinsa ba. Ya daina kawai. Ya daina kawai. Domin akwai ɗansu abubuwa ko da yake kana son su amma in suka jikinka ba su dace jikinka ba to akwai ɗansu abubuwan da cikin zogalen da ke yawanci jikinsu bai karɓi jikinsu ba wannan turanci muna kira yana alaji kenan. Saboda haka shawara kawai ya haƙura. eh in dai abin duk abin da kace in dai yana sa jikin ka suma kaikayi haka to ka daina cin sa kawai in ka daina cin sa akai sa'a sai wannan kawai ya warkar da kai to ina fatan malam Aminu Abdu yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mana injiniya mai gero makere shi kuma ya ce me ke kawo kaikayin jiki ne wannan ma ka sha bayyanawa eh abin da ke kawo kaikayin jiki gaba ke daya yawanci akwai abubuwa da yawa wani lokaci ya danganta ko ruwan da muke wanka da shi ko sabulun da muke amfani da shi ko irin abubuwan da muke kwanta a gado ko zannukan da suke kan gadon mutum ko irin su tawul da kake abu duk abin da ke taban jikinka in dai bai dace jikinka wajen sa jikinka kai kai kai a saboda haka me mutum to ya kamata yi kenan zai fara bin abubuwan nan ɗaya bayan ɗaya yana daina amfani da su ko kuma eh, ɗaya yana daina amfani da shi amma kafin ya ƙara wannan in wani likita akwai maganin da za a iya ba mutum ya rage kaikayi amma mafi mafi kyau dai shine ka daina amfani da abubuwan to abinda ake ake sa mutane su kama anan sai a ce to ka daina amfani da abu guda daya kaga in dai jikin naka ya daina kaikayi to in ka daina wannan sai ka yi ta cire su daidai da daidai. To in kamar misali eh. in sabulu ne in ka canja ka ga jikin bai bari ba to wani abu ne daban. Wani abu wani abu ne daban. Sai kai ta haka har ka har ka samu wanda yake sa jikin naka kai. To likita kaga kamar misali ko kuma zanin gadon da mutum yake kwanciya ya zai yi kenan. To dole canza ya samu wani irin zanin gadon daban. domin waɗansu dan gadaje ana yansu da waɗansu abubuwa daban-daban ne yanzu nan. Tana yiwa abin da ke cikin abin da aka sarrafa zanen gadon da shine bai karbi jikin mutum ba sai ya rika mai kaikayi ya sarrafa shi kaikayi. Eh, eh domin waɗansu ana amfani da auduga yanzu a waɗansu irin abubuwa da muke nan na'urar wadda ake harɗawa a yanzu nunuwa da su yanzu waɗansu ba auduga ba ne kawai. eh don ana haɗa da waɗansu abubuwa sai ka duba yawanci in ka sayi zanen akwai wani ɗan abu da ke haɗe da zanen za ga sun rubuta yadda aka yi shi me aka haɗa aka yi zanen eh to sai ka dubi waɗannan to ko kuma dai baka da wannan kawai ka canza ka samu irin zanen gadon da yake daban da wanda kake amfani da shi To Allah abin da wuya nan. Sai eh, da wuya ji ai sai sai a hankali domin in kai wannan domin ko da kana shan magani baka canza wannan ba da karin magani ya rugu kaikayon zai dawo. Aikin banza kenan aka. Aikin banza kenan eh hajiya. To Allah Allah ya sa a dace. Amin amin amin amin. To Malam Dahiru Azuka Dange ya ce cin abinci lokacin da mutum zai kwanta bacci da daddare shin yana da illa ne? Eto eh bai cike kyau mutum ya ci abinci dab da zai kwanta ba domin musamman akwai waɗansu mutane da suke da irin ciwon nan kamar eh, reflux da muke kiran da turanci yadda abincin ke dawo ya dawo to in ka ci abinci ka ci abinci ka kwanta to shi wannan kofar in ka ci abinci akwai wani kofa da ke rufe cikin daga inda abincin ke bi to in ka kwanta da ka ci zai rinka dawowa domin hmm. abincin bai so narkewa ba shi ke kawo irin su abubuwan da mutum ya rinka ciwon zuciya da sauransu. To ko eh. kuma ya sa ka kwarnahi ko? Eh kwarnahi to duk waɗannan shi ke kawo shi yasa amma abin da sha'an da ake ba mutane in ka ci abinci kada ka ci abinci awa biyu kafin ka kwanta. Za ka iya shan ruwa da sauransu domin ba ka son abincin ya dawo. To kamata yin mutum ya ci abinci awa nawa zai yi kafin ya kwanta. Musamman zai kamar awa biyu ko fi kafin ya kwanta. Eh, ya fi amfani domin akwai da waɗansu za su iya cin abinci kwanta amma yawancin mutane ka ci abinci ka kwanta za ka so mu sa waɗansu abu waɗansu lalura a hanyar da abincin ke bi waɗansu mutane ya kana faru haka. Wasu dai suna iya yi su kwana lafiya wasu kuma. Wasu na iya kwana lafiya amma yawanci in kana da irin wannan wanda ake kira reflux ɗin nan in ka ci to sai da Allah ya taimake ba za ka iya bacci ma ba. To to. Eh. To ina fatan Malam Dahiru Azuka da shi da sauran masu sauraron mu. suna kusa kuma sun ji wannan bayani da kai mana to likita shi kuma kabir idris findiga ya ce wai shin me yasa ne idan mutum ya sha shayi idan yana azumi sai kuma ya ta ciwo likitan ka fahimci abin da yake nufi eh na fahimta an dai mutum sha shayi yana azumi bayan kama an buɗe an yi buɗe baki kenan ko eh, eh. to mutum bai kamata mutum rinka ciwo ba sai dai kuma dai akwai wasu mutane waɗanda suna da kaman waɗansu irin ciwo kamar irin su gyamban ciki da irin waɗansu abubuwan da ake kira reflux wanda cikin ba ta kofar cikin ba ta rufewa sosai to akwai ɗansu abubuwa haka da in mutum na da su in ya sha abubuwa haka yana iya sa ciwon cikin sarin rinka ciwo To Domin abin ne. Wanda cikin nasu na ciwo ya kamata je a duba akwai magun da iya bawa a rage tsananin sa. To ko kuma likita idan ya fuskanci cewa in ya in aka yi buɗe baki din ya sha shayi sai kansa ya ta masa ciwo ya daina kenan ko eh, kuma. Eh inda ya ga abin haka ya daida ko kuma in zai in ya buɗe baki ka dinga kada ya sha ruwa tukunna kafin ruwan sanyi ko na abu. Ne mun ya fara da shan shayi Ko kuma ko kuma ya sha wani abu daban. ta ne zo wani lokaci wannan na taimakawa. To Allah ya sauke. Amin. Ina kuma fatan shi Malam Kabir Idris bindiga. yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mana. To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu kuma shirinmu na gaba cikin ikon Allah. A halin yanzu kuwa a madadin Dr. Ladar. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake fatar a huta lafiya. A ana rawa